da yake da alaka da wannan hadisi ana sanar da mu cewar idan ka ɗauki tambaya ka kai ta ga wanda ka nutsu ka gamsu a yi masa baiwa ta ilimin sanin addinin Allah ko ilimin sanin abin da kake da kishirwar saninsa ko da wani abu ne na rayuwar yau da kullum aka ce ewa eh, ne al'umma ta gamsu cewar ina da masaniyar abu kaza ya san shi da kyau ya fahimce shi yana da iliminsa haka in ta bangaren addini eh wani Allah masa bai wa sanin addinin Allah ya san hadisai ya san ayo alqur'ani yana da masaniya ta maganganun magabata na kwarai yadda za a dura ka kan tarbiya da tsari da koyarwa ta addini to in ka ɗauki tambaya ka kai wa irin waɗannan suka amsa ma ka gamsu ka nutsu ba sai ka ta kuma tafiya wajen wannan ka tafi gurin wannan ka tafi gurin wannan akan wannan dai tambaya har kuma kai rashin sa'a ka je ka samu wanda kuma zai saka a cikin shakku da rudani an fahimta ko dan cewa sanar da ne wani abu a musulunci da ba zan sake tambayar wani kashi ba an fahimta ko idan da aka gaya masa zai iya sake tambayi wani to ai babu buƙatar kuma ce sai ya tambaya tunda yanzu bayan da aka masa gamsashi wanda yake mai wayarwa da kuma wato haskakawa to bai gamsu da wani haskawa kuma to a gurin neman gira a can zai raso ido bayanin da aka yi masa bai gamsu ba sai kuma ya je barar da shi daga abin da za a je a kai masa yasa abin da ake so in ka samu wanda ka sani ka gamsu kan su da shi ka gaya masa gaya maka tsakani da Allah da abin da ya sani fito maka da abin filla filla to kai kuma ka kalli abin da aka gaya maka kuma ka kyautata niyya ka yi aiki da abin da ka sani amma sau tari yanzu za ka ba haka ba sai tambaya anan sai a gaya masa sai sake ɗaukanta sai kai wani gurin sai sake ta sai kai wani gurin sai ya ji da malam wani da malam wani fito sai da ɗaya ce ko da bambanci to a irin wannan kuma sai a zo a bashi abin da ce wallahi duk sun rikita nan ni na rasa nawa zan dauka yanzu ko me ya jawo tsallatsallarka an fahimta ko amma ka tambaye shi ka gamsu ya ga maka Allah ya ce annabi ya ce je kai aiki ko kuskure ka samu a ciki Allah ba zai kama ba da ganganci kai ba an fahimta ko amma sakataren yanzu ba haka ba wani kuma a wannan tsallatsallar da yake jira yake samu wanne ne ya fi rako-rako ko ba shi ne da ya bashi shi zai sa'an muna da stako gaskiya wane wane ya cika matsatsi ɗan tsauri ne haka wani kuma za ka tare in an faɗa da ce kai wannan amsa ta yi lakwalakwa da gaskiya na fi aje gurin malon wani shi bayi da wasa kaza kaza to kuma a wajen wannan ka je ka ta kamo masu tsoron da za ka zo ka kasa yi an fahimta ko a abinda ake so ka zama mai kyakkyawan niyya an gaya maka ka nutsu ka gamsu da abin da ke ka je ka aiki ka da ka zan mai neman garaɓasa ko rakwarako a cikin al'amari sai ka je duk abin da ka yi kai mai rakwarako ne a nan kuma sai ka zo ka samu kanka a addini raba-raba ka kuma ka zama kai 'yan ina masu kaushi ne sai kuma ka zo mai tsananin da ba za ma ka iya yin wani abin ban an faɗa ko ba za ka iya mu'awara da 'yan uwanka ba su da kana ganin su a yadda raba ne kai ne garai an fahimta ku to kago sai ci sanar da ni abin da ba ma sai na sake tambayarwa na samu bayani a gurin ka na gamsu to haka ake so ɗalibin ilimi wani yana daga cikin ladaba na neman ilimi Allah ya samu dace dole da shi ne ɗabin da ya sauwaka yau karatun namu dai sai dai a karɓa da hankali Allah ya samu dace wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi man wala wa ba'd wannan yake cewa ɗalibai ne suke yin lakca daga karfe uku zuwa karfe biyar ma'ana suna halartar makaranta malamin da yake zuwa yi musu lakca a makaranta ina musu lacca da karfe uku zuwa karfe biyar shine suke tambaya wannan ya isa dalili na idan za su yi azahar kafin shiga lacca za su iya su yi azahar da la'asar yadda in suka shiga lacca aka gama lacca karfe biyar suka fito kowa ya kama gabansa ko ku a sai dai su haƙura da wannan laccar ana tsaka da yi su fito su yi sallah su koma ko ku a'a sai dai su azhar su shiga lacca sai an fito karfe biyar sai la'asar ɗinsu an fahimta ko to a ce idan sallar mai sallah ta ɗauke shi daga karfe biyar ma'ana ta kai shi karfe biyar ta la'asar sallar la'asar aka yi ta a karfe biyar ba a yi ta a wajen lokacin ta an yi la'asar a lokacin la'asar sai dai a ce ba a yi la'asar a mafificin lokacin ta ba an fahimta ko tunda an tambayi manzo wani abu ne ya fi ce sallah a farkon lokacin ta karfe biyar kuma ba farkon lokacin la'asar ba an fahimta amma yana nan a lokacin ta domin a lokacin karfe biyar rana da haskenta an fahimta ko da haskenta to kuma abinda hadisai suke nunawa akan yi sallar la'asar a idan rana da haskenta an fahimta ko so da kuma idan mutum sallarsa ta kawo shi karfe biyar kuma lokacin da rana da karfinta da haskenta ba ta tafi ga kace ta tafi faduwa ba a lokacin to yana nan a cikin lokacin la'asar da su samu matsala da malamin ina ce musu ai shi an ne suka ɗauke shi ko an fahimta ko ko kuma ije shi kenan ikau da kai duma da zai fita sallah ya fita a makin ɗinsa na jarrabawa ko kaza an fahimta ko su haƙura su tsaya su fahimci abin da yake masa su gane idan an fito karfe biyar su yi su ta yi idan da damar da za su iya kwadaitar da malaminsu ko sabu ta wani wanda ike jin magana su ta su zo ɗaya cewar ina ma dai a ce malam ya rika ba mu wani ɗan mintunan da su wuce irin kamar sha biyar ce wanda zai shiga ya shiga da alwala zai ba da 'yan mintuna kaza inda an fito da ya ba da su sallah za a yi kawai a dawo misali Idan a sallar a farkon lokacinta a samu wannan falalar to in aka iya gamsar da shi ya nutsu ya gamsu zai haka ruwansa ya ce a shi ina gudun in ya katse karatun in ya zo zai ɗora ba kowar ɗalibi wanda zai iya ɗora abin da ida wanda zai ɗora mai amma in ya tafi a saɓe bai yanke ba da yiwuwar yadda ya tafi bai yanke ba kwakwalwa ta ɗauka a haka ba a yanke shi an fahimta ko to saboda haka in ice shi na nan akan lacce sai biyar zai gama to in ya gama biyar ku fito ku sallah ku ba ku saba Allah kuma sallah ku tayi yinta a farkon lokaci da ba ku samu ba sau nawa abubuwa irin waɗannan wannan ya isa uzuri a shari'ance a kokarin ka na ka san abin da ka kare addini ko kuma ka rayu a duniyance da baka samu tsala ba ya isa ya zama uzuri na sallar ka da kai a wani lokacin tunda baka fitar da ita daga lokacin ta ba a karɓi sallar ka kuma baka da wata matsala an fahimta ko amma cewar ka hada sallar tunda dama lokacin ba wai lokaci bane za a ce ta fice bai taso ba za ka iya hada in ya zamanto ba za a fito ba sai lokacin da ta kure suka ce to da ta kure war ka hada to amma wannan ta kure kure wanda za a ce har an fita da ita daga lokacin ta saboda haka za ku iya haƙura a ilacce sai gama ku babu wata matsala a cikin shari'a. yawa amma abin da ya shafi irin abin da ya faru a lokacin sahabbai tsakanin eh, sahaba annabi abdullahi bin umar da yake tsaka da bayani kwaibin umar kwaibin abbas na biyu bide cikinsu ina tsaka da bayani sai wani ce da shi taurari sun fara fitowa ba lokacin magarba ta bai tsaya bayan sallah ci gaba da bayaninsa na ilimi sai tsaye da shi ke ca bawan Allah ana gafata malam taurari sun fara fitowa sai shi kuma ce da shi ne za ka koya sunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ya haɗa mana sallah ba garba da isha'i ba ruwa ake ba ba yaƙi ba haka Za ka gaya mu sunan, ki ci gaba da bayaninsa ma'ana isar da saƙo na ilimi wanda su an san ba wani abu suka sani ba na ilimi sai Allah ya ce annabi ya ce ba geography suka koyar ko ba economic saboda haka su dama magana ta Allah ya ce annabi ya ce kuma da su da wannan maganganun kake iya sanin ya zaka bauta wa Allah so da in bayani ne da zaka bauta wa Allah ya sa aka tsallake lokacin wata sallah daga farkonta aka tafi na wata ya halatta a jinkirta a haɗa su a sallace su ba le. an fahimta ko amma ba za ka buɗe wannan ƙofar a geography don lokacin ma a wasu abubuwan na bayanan geography karan tsaye ne ga wasu bayanan na addini an fahimta ko amma a san shi a fahimce shi a san yadda za a mu'amalance shi ana buƙatar haka a gurin musu to in ya sa ba a yi sallah a farkon lokacin ta ba a dan nisa da ita babu laifi dama dai an fahimci bayani Allah ya samu dace ita wannan tambayar ta biyu hakuri zai mai ita in Allah kai mu sati mai zuwa ita zan fara amsa kafin wata in Allah ya haka wanda ya turo tambayar tambayar ma sai na zo amsa da za a ji insha Allah eh amma na dawo alƙawari insha Allah na'am salam kace sahabin nan da muka ji wannan hadisin nasa <clears throat> sufyan bin abdullah abu amr ko abu amra yace shekara nawa ya a raye domin yakan je in na zo bayanin sahabi in ce ya rayu shekara kaza ko ya mutu a shekara ta kaza ko ya rawaice hadisai guda kaza to amma wannan sahabin da na yi maganar sahabin Ne maganar alkunyarsa ne maganar musuluntarsa sai ban faɗo shekarar mutuwarsa ba ko ban faɗo ya rayu shekara kaza a musulunci ba to yadda ka ji din nan haka na karaɗe ban samu ƙarin bayani ba sai na tsaya iya haka <laughs> ina samu da yawa ku samu da yawa ina samu kaɗan ku samu kaɗan shi da abin da ya faru wannan ya sa a yau na daɗe dan daɗe wadda ne ina neman wani ƙari akan abin nan samu wanda kuka ji dinnan. nan ina neman ko zan samu ƙari daɗe wadda ne ina bibiyar guraren da nake tsarin zan samu ƙari na yi daɗe wadda ban yi ba a iya shi gundarin cikin hadisa kul amintu billahi tun mustaqim to haka yake in ka je ka bi karaɗa karaɗa ya abin da kai da shi na littafi ka samu ƙari ba sai ka ba da gwargwadon abin da